sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Wannan karan janareta ko kuma injin ɗin samar da wutar lantarki kenan, wanda yanzu aka ya zama ruwan dare a ƙasashe masu tasowa musamman Najeriya. A cikin wannan shirin za mu duba matsalar samar da wutar lantarki ta hanyar sabbin dabarun zamani saɓanin yadda aka saba ta hanyar ruwa da iskar gas. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, wani rahoton bankin duniya ya bayyana cewar yankin Afirka da ke kudu da Sahara da ke ɗauke da mutane sama da miliyan 500 ba shi da wani ingantaccen shiri na samar da wutar lantarki, kuma hakan ya sanya yankin ya zama na baya ga dangi wajen samar da makamashi. Umaima Sani Abdulmumin ta ga wannan rahoto na Bankin Duniya, kuma ga rahoton da ta yi mana a kai. Bankin Duniya ya bayyana cewar yankin Afirka da ke kudu da Sahara da ke dauki da mutane sama da miliyan 500 ba shi da wani ingantaccen shiri na samar da wutar lantarki. Kuma hakan ya sanya yankin ya zama na baya wajen samar da makamashi. rahoton binciken da bankin ya gudanar ya ce sauran kasashen duniya na ci gaba wajen rungumar sabuwar hanyar samun makamashi bankin ya bayyana kasashen kenya da tanzania da uganda a matsayin waɗanda suka yi zarra wajen samar da wuta wannan rahoton dai ya ce akasarin kasashen afirka ba su samu nasara wajen rungumar wannan dabara ba na samar da makamashi in ji vivian foster shugabar binciken a shekara ta 2015 kasashen duniya sun amince da wani ƙudiri na ganin an aiwatar da shirin samar da wutar ta sabbin dabaru nan da shekara ta 2030 kuma wannan ya sa bankin duniya ya ware dala miliyan 260 wajen ganin an samar da wutar a kasashen kenya da rwanda da jamhuriyar niger da kuma zambia To wannan rahoto da ya zo daidai lokacin da wasu masana fasahar samar da makamashi a Afirka suka gudanar da taro a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, inda suka bayyana muhimmancin amfani da dabarun amfani da hasken rana da iska da kuma kayan gona, kana da kashin dabbobi wajen samar da wutar. Mun tambayi Farfesa Muhammad Sani Dangogo, shugaban cibiyar binciken samar da makamashi na jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. wanda ya jagoranci wannan taro domin sanin mahimmancin tara waɗannan masana. Wannan taro kamar da kuka gani ga abin da muka tallata wa duniya shine taro kan hanyoyin samar da makamashi iri daban-daban da yadda za a rage bata shi da muka ce makamashi daban-daban muna ne waɗanda suka bambanta da waɗanda aka riga aka saba da su kamar su hetur da tsiriri wanda aka samu shi tare da hetur din saboda an sha faɗin cewa waɗannan za su ƙare ba da daɗewa ba sannan kuma akwai wasu illoli game da yanayi da aka gano yanzu to sai yanzu zama ta duniya duka gaba ɗai hankali ya koma wajen waɗanga sababbin hanyoyi ɗin wanda a turanci ana kiran su renewable energy technologies wato waɗanda aka samu a sabunta su ba ta da an ɗau dogon lokaci ba ko kuma ana ganin suna na ha'illa masha allahu kamar yanzu wanda aka samu daga rana tun wanda an ka halici duniya akwai rana kuma hasa za ta kare akwai rana saboda haka akwai wannan na gihin rana farfesa ɗan goggo ya kuma bayani kan hanyar samar da wutar ta hanyar itatuwa na biyu wanda aka samu wajen itatuwa ga shi ma wannan a shika abin kanan wanda za a shika a yi amfani da su a sarrafa su ta wasu hanyoyi cikin shekara guda ko wata shida sun yi an ɗan jijiya ana samun waɗanga na nukiliya da waɗanda aka samu cikin duwatsu a turancin suka geothermal energy da wanda aka samu ta gehen iska in dai iska na kada wanda shi ma kamar wadance irin na rana na to tabbas shi ma nan za a same shi to makasudin dai taro na masana su zo su yi bita kan waɗanga hanyoyi ɗin daban-daban a ga mahita yadda za a zuwa a ƙara samun hanyoyin da za a sarrafa su da kuma yadda za a ƙara kare muhalli dinmu da kuma yadda za a rage ɓannar shi makamashi ne in ka duba yanzu ba wai najeriya ɗaya ba ko ina cikin duniya akwai matsalar ruwa da matsalar lantarki wanda ke hitowa daga nan ɓangaren ruwa ɗaya

Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masani ne akan wannan fasaha ta samar da wutar lantarki ya yi karin haske kan waɗannan sabbin dabaru. A ɓangarori ne wajen guda uku wanda kowa ya sani a duniya na farko shine ne gasification. a shi wannan gasification ɗin ana amfani da itace ne da kuma totun masara ko kuma ɓawon shinkafa gaba ɗaya za ka iya haɗa su ka samu hasken lantarki so wannan ɓangare ana ce musu gasification sannan kuma akwai direct combustion shi ma da ne itace da kuma bawon masara da shi ma ana amfani da shi sai kuma biogas wanda shi wajen biological ne shi nan wurin ana amfani da shaddar da muke amfani bayan gida amma ya fi kyau idan aka samu combination waɗan haɗakar bayan gida da kuma ciyawa da kuma abinci wanda ba muka yi a gida haka sai a zuba shi a ciki so ya fi kyau in aka amfani da shi wajen samun wannan wutar lantarki su wa'annan bangarorin a duniya an samu ci gaba a kansu amma abin da ni na kware a kai shine cewa ya za a iya dawowa da su mutanen ƙauye su rika amfani da wannan abubuwan wanda ba sai sun jira an kawo masu layi ba daga cikin gari su yi amfani da shi so zu da kansu za su iya amfani da wannan wuta su samu abubuwan janaretin ɗin wuta da daga nan wajen su ba lallai sai sun jira ah, wutar gwamnati ba ta zo ta same su Shi ma Farfesa Sani ɗan goggo ya bayyana mana dalilin wannan taro da kuma nasarorin da suka samu. Eh, to a tarihin shi mun rubuta mace shi wanga shi a karo na biyu. To amma abin da muka sami mishi ah, Solar Africa to ba wai daga Najeriya ɗaya ba. Masana sun zo daga wasu ƙasashe tun sadda aka yi na farko mun samu mutane daga Cameroon da Cote d'Ivoire da Benin Republic nan kusa-kusa gare mu. Eh, muna son kuma kowane lokaci mu ƙara fada kada mu tsaya tsakanin mu kawai cewa taro na 'yan jihar sokoto na kawai ko kuma na najeriya muna son mu gayyato mutane da ko ina su zo shiga shi an farki muka same su afirka wani shawarwari ko wani nasara aka samu to nasarar da na ɗari aka samu an yi taro lafiya amma ce lafiya lau sannan an samu mutane da yawa sun halarci wanga taro daga wurare daban-daban sannan na uku da aka yi mahukunta sun zo wurin kamar gwamnan jihar kabi sanata tiko da kuma shi gwamnan sokoto to ka duk shawarar da aka bayar san in allah so za su yi kokari kamar da suka ce su duba su su yi abubuwan da za sa mutanen su samu ci gaba kuma kafin ma wannan taro din kamar da kasar najeriya ana nan hankali ya koma wajen waɗanga sababbin hanyoyi na samar da makamashi sannan duk waɗanga gwamnoni din suna nan in ka bincika sun sa hannu ga wata yarjejeniya inda ake bukata a wannan. mun kuma tambayi dr garba funtuwa yadda wannan sabbin dabaru za su taimaka wa mazauna karkara musamman a wannan yanki na afirka so daga ƙarshe abin da za a samu shine cewa za a samu wuta a ƙauye za a samu sana'o'i a yi sannan kuma mutane masu karatu za su amfana sosai ba sai sun amfani da lantan ba saboda wa'annan abubuwan suna da illoli abincin da ake dafawa da muta mata ke dafawa da itace za a samu sauƙi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin baƙin namu, Farfesa Muhammad Sani ɗan goggo shugaban cibiyar binciken makamashi na jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto. da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masanin fasahar samar da makamashi a babbar kwalejin fasaha ta Kaduna, da sashen Hausa na Radio France International da kuma mu Mustapha Adebisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.